اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى lokacin da ubangijin shi ya kira shi a wannan kwari da ake kira ɗuwa mai tsarki